الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونفع الأمة وهداها من ضلالة وعلمها من جهالة وبصرها من عمى أخرج الله برسالته الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتهنن على هذا الرسول العظيم والنبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون نحن اليوم نعيش في حالة حرجة حيث نرى ونشاهد أنواعا من الفساد والإفساد من فساد عقدي وفساد أخلاقي وفساد اقتصادي وفساد عمراني وفساد سياسي وفساد جداري وفساد ديني وقد قال ربنا عز من قائل سبحانه في محكم تنزيله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يقول العلامة القرطبي في تفسير هذه الآية إنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال فنحتاج لزوما ووجوبا إلى الإصلاح والإصلاح هو تغيير الحال الفاسد إلى حال جيد يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها الأفاضل إن تلك الأنواع من الفساد قد ارتكبها الأمم التي كانت قبلنا طلبوا فانتهى بعضهم وأصلحوا فأفلحوا وتمادى بعضهم في الفساد فجرهم فسادهم إلى هلاك العباد وتدمير البلاد فالفساد العقلي أيها الإخوة الأبارل قام به جميع أمم الرسل قبلنا بداية من نوح عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وكالفساد الأخلاقي الذي قام به قوم لوط عليه السلام من إسلام الكفول وتحييش الدية واللعب بالنفس أتعتون الذكران من العالمين وكالفساد السياسي الذي قام به فرعون وقومه من استبداد الحكم والتأله في الأرض والتجبر على الخلق والتكبر للخالق فالإسلام الذي نريده أيها الإخوة له شروط وضوابط وله أركان ومقومات فشرطه الأول أن يكون في أيدينا فنحن نصبح أنفسنا بأنفسنا لأنفسنا لا نريد إصلاحا خارجيا من الشق أو من الجر الثاني إن الإصلاح يكون بأصول, بأصول الشرع الإسلامي إن الإصلاح يكون لأصول الشرع الإسلامي وقواعد تربيته الموجودة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من منهج سلف الأمة يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أسلوب حق وتشريع وتربية يبقى وإن زال هذا العالم الفاني ربى رجالا ميامين احتدوا وغزوا إن الرجولة من نور ونيران أمسى بها أمسى بلال بها من ذلة ملكا وصار سلمان شيئا غير سلمان الأنظمة الوضعية أيها الإخوة لا تفلح البشرية فالديمقراطية وأخواتها داء أضال للأمة وليس فيها صلاح وشفاء أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الثالث من هذه الشهود أيها الإخوة مراعاة فقه الأولويات فنبدأ بإصلاح الأفسد ثم الفاسد وبالأقبح ثم القليل فنصلح الحرام ثم المكروه ونصلح ما بالعقائد من شركيات وبدعيات ثم نأتي إلى الكبائر والمنكرات والفواحش الرابع اتباع سنة التدرج فلا نستعجل النتائج بل نعمل ونسمع العمل في الأمل ولكن نؤمن بأن علينا غرس الشجرة وليس علينا جناية الثمرة يقول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم قال عنه في موضع آخر وما آمن معه إلا قليل أيها الإخوة علينا العمل بلا عدد الخامس تنويع وسائل الإصلاح من وعظ وإرشاد وتنبيه وتحذير وتعليم وتقرير وحدود وعقوبات فالحدود والعقوبات في الإسلام زواجر وزواجر زواجر لمن ينوي ارتكاب المعاصي حيث تنحاه فيقلع وهي أيضا زواجر لمن قد اختتبها فتكون العقوبة لديه مكثرة فإن الله تبارك وتعالى كريم لا يعذب عبده المسلم مرتين في الدنيا وفي الآخرة الخالد أن يشمل الإسلام جميع الناس بطبقاتهم وأن يساهم كل كل من له القدرة على ذلك من العلماء بالتعليم والتربية ورجال المال بالبذل والعطاء والمساندة المالية والحكومة بالقرار والتنفيذ السلطاني والآباء بالتربية والمراقبة الثالث أن يكون الإسلام عملا دؤوبا متواصلا مستمرا غير منقطع ولا منفصل فالمعركة بين الفساد والصلاح ماضية إلى قيام الساعة أيها الفضلاء اعلموا أن الإصلاح لا يتم إلا بمقوماته وآلياته في رجاله ومن يقوم به فرجال الإصلاح رجال صادقون في نياتهم وأعمالهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال عالمون بالإسلام وما لا يتم الإسلام إلا به فالجاهل لا يكون مصلحا أبدا إذ هو أعمى فكيف يقول أعمى آخر فالجاهلون فموتى قبل موتهم وأجسامهم قبل القبور قبور رجال صالحون في أنفسهم إذ الفاسد لا يصلح ولو أراد ذلك لا ينزح ولا يؤثر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وتتقنى كيما يصح به وأنت سقيم ونراك تصبغ بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرجاء عجيب فابدع لنفسك فانهها عن غيرها فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله آه عليك إذا فعلت عظيم رجال لا يخافون في الله لومة لائم ولا إثمة ظالم أقول الذي سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا غفورا رحيما عفوا الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على رسوله المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأصحاب الأخيار وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم تبلى الأسرار أما بعد فيا, فيا عباد الله الكرام يقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرجه مسلم عن علي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فللسانه وإن لم يستطع فلقلبه وذلك أضعف الإيمان يقول العلامة ابن الحسينين رحمه الله في شرح هذا الحديث وليعلم أن المراتب ثلاث دعوة وأمر وتغيير فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد وفي أي مكان يجمع الناس ويبدل لهم الشر ويحذرهم منه ويبدل لهم الخير ويرتبهم فيه والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا أو ينهاهم ويقول لهم لا تفعلوا ففيه نوع إمرة والمغير هو الذي يغير لنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه يقول الباري جل جلاله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مفلحون يقول العلامة القرطبي رحمه الله أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفتاة كما أهلك قوم شعيب ببخت المكياج والميزان وقوم لوط باللواء ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستحصال في الدنيا من الشرك وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بإيقاظ من عنده رواه الترمذي وهو صحيح ولقد كان العلماء يقولون من قديم إن الله يهلك الصالحين مع صلاحهم ولا يهلك المصلحين اللهم احينا ويسر الهدى إلينا ɗan uwa kutuban mu ta yau tana bayani ne akan mahimmancin kawo sauyi da kuma gyara na lalacewar hali da al'umma take ciki a yau tabbas duk wanda yake kallon rayuwar mu kuma yake tunkayar abubuwan da suke gudana zai fahimci cewa muna cikin rayuwa mai ban a lokacin da muke shaida muke ganin nau'uka na banna kala-kala lalacewar aqida shirka ta yaɗu bid'a tana ta tinkaho tana bunkasa ɗabi'u suna ta lalacewa tattalin arziki yana ta samun komada ci gaban al'umma yana ta komawa baya siyasa ta taɓaɓɓare ta lalace aikin ofis maguɗi da tsumbure da cin hanci su ne suke jinsa mu sun lalace ba ma kula da tsafta alhali ubangijinmu subhanahu wa ta'ala yana cewa kada ku take ku ta ƙasa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ta da kansa a ƙarƙashin wannan ayar babban malamin tafsiri ko babban malamin fiqh mazhabin malikiyya al-imam yana faɗa a cikin tafsirin yana cewa Allah madaukakin sarki ya yi hani game da kowace ɓanna ƴar kaɗan ce ko mai yawa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo jara a cikin al'umma jaran nan kaɗan ne ko mai yawa ne shi saboda haka ya zama tilan a kanmu wajibi mu nemi ya za mu kawo sauyi ya za mu kawo gyara a cikin al'ummar mu abin da ake nufi da gyara shine ka musanta wani yanayi wanda ya zama mummuna lalatacce ka kawo wani yanayi wanda ya kasance ingantacce kuma mai kyau wanda za a yi tambarka da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana karara cewa Allah baya canza ma mutane wani abu da suke cikinsa har sai sun canza da kansu dan uwa dukkan wani nau'i na banna da ake yin sa a cikin al'ummar mu yau to al'ummatan da suka gabace mu sun aikata wannan banna Allah madaukakin sarki ya hana wasu daga shi suka hannu suka gyara wannan bannan sai suka ci nasara a rayuwarsu Allah kuma ya gafarta musu ya shigar da su aljannatai wasu kuma suka zo waje suka yi tsaurin ido suka ce su suna nan akan ballarsu tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Isa wanda shine annabin da ke kusa da mu a matsayin mu na ƙarshen al'umma wanda ba za a yi wata al'umma ba bayan mu sai tashin alƙiyama lalacewar aqida ita ce take gaba gaba a cikin waɗannan al'ummatai da suka karya ta manzanni bauta ma wani Allah shirkoki da sauran irin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ya sa Allah maɗaukaki ya ce ai kowanne daga cikin su sai da suka karyata manzanni daga nan sai azaban ku ta tabbata a kansu wa ɗabi'a kamar irin ta mutanen annabi Nuhu alaihi salam wa mazaje haɗa faɗa tsakanin zakaru wasannin kwano kamar kuma irin banna ta mutanen fir'aunu na mulkin kama karya da bin karfi a ban kasa da nuna allantaha a ban kasa da yi Allah subhanahu wa ta'ala tsaurin ido dan uwa gyaran da nake bukata a cikin wannan al'umma yana da ka'idoji kuma wannan gyara yana da shari'a sharaɗi na farko dole ne ya kasance wannan gyaran ya zama a hannunmu yake mu za mu gyara da kanmu don kanmu ba ma bukatar wani ya daga waje ko daga amerika ko daga ingila ko daga faransa ko daga china ko daga wata ƙasa ya ce zai kawo mana gyara wannan sharadin na farko dole mu fahimce shi matsalar mu matsalar mu ce a cikin mu take mu ne za su gyara waɗannan matsalolin sharadi na biyu wallahi ba za mu samu canji ba ba za mu samu sauyi a cikin rayuwarmu ba sai ta hanyar kawo jara a ƙarƙashin ka'idojin shar'an musulunci da kuma tarbiyyar shar'an musulunci kuma akan tsari na alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yadda magabata na kwarai suka fassa al-imam malik imam jami'i hijra Allah ya kansa yana faɗa mana yana cewa wallahi babu abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farfanta? shi yasa wani mawaki yake siffanta alkur'ani yake cewa alkur'ani shine kundin gaskiya kundin kafa dokoki kundin tarbiyya zai dawwama a ban kasa ko da wannan duniyar ta tafi alkur'ani shine wanda ya reni ya tarbiyya wasu mazaje suka shiryu suka yaki lallai mazantaka na tabbata ne a tsakanin aske na alkur'ani da kuma zafi na yaki sai ga za bawa ne amma ya dawo ya zama sarki saboda riko da alkur'ani sai ga salman farisi wanda sai da ya tsallake ya ta tsallake ya ta tsallake ya ba addinai mabambanta ya ya tashi daga Salmanu da ya zama salmanu manzo Allah kuma na cewa salmanu minna nahnu ahlul bait daga yau Salmanu ya zama daga cikin iyalan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. dan uwa tsare-tsaren da dan adam yake kirkira da kansa wallahi tallahi ba ta gyara al'umma demokradiyya da 'yan uwanta cuta ce mai guba kan jamauci babu gyara a cikin demokradiyya ko tsarin zarra babu waraka a cikin cuta ce ya za ta samu waraka a cikin ciwo Allah madaukakin sarki ya ce mana wai yanzu tsarin hukuncin jahiliya suke nema tsarin hukuncin jahiliya suke nema to wane ne ya kan hukunci fiye da Allah subhanahu wa ta'ala a wurin mutanen da suka ɗauki Allah a matsayin kafa yan uwa sharaɗi na uku gyaran nan dole ya zama an ji shi sannu sannu a gabatar da abubuwan da suka fi muhimmanci a gyara a fara gyara abin da ya fi lalacewa sannan ne bi masa abin da ya fi muni sannan ne bi masa a fara gyara haram sannan makaruhi a fara gyara aqidu a kori shirka a kori bid'a sannan kuma sai a dawo wajen manya-manyan zunubai da kuma abubuwan da shari'ar musulunci ta hana a yi da sauran nau'uka na albasha shari'i na hudu bin tsari yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniyar nan yadda kaga dan adam ba tsoho aka haife shi ba ana haihuwarsa ne na jariri ya fara kaza daga kaza daga kaza har ya kai ya tufa to haka gyara yake samuwa kada mu gaggawa mu haɗa aiki da fata na gari amma a cikin zuciyar mu muna masu imani cewa aikin mu shine mu dasa bishiya amma ba dole bane mu ci gajiyar amma ya zama mu ne za a ce mu muka dasa Allah madaukakin sarki yana faɗa mana game da annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu sai da ya shekara dubu ba hamsin a cikin al'umma sai yana da'awa amma ƙarshe kan sai Allah ya ce mana bai ya samu waɗanda suka yi imani da shi ba sai ƴan kaɗan kan malaman tafsiri wasu masu bin jirgin sukan zo su ambaci adadin waɗannan mutanen wasu ce tamanin wasu ce arba'in wasu ce mutane takwas amma duka waɗannan ba su da dalili a cikin littafin Allah ko sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mana dai eh, ba a samu waɗanda suka yi imani da Annabi Nuhu alaihi salam ba sai mutane ƴan kaɗan to mu tsaya ƴan kaɗan ne ƴan uwa kada mu gajiyawa ni aiki mu ban mu Allah subhanahu wa ta'ala suka sa mana abin da muka gasa sharadi na na biyar dole ne wannan gyara a cikin al'umma ya zama mun nau'an tashi, kada mu nace mu hanya ɗaya wata rana ni wa'azi wa'azin nan na gabaki daya wata rana ni kebance mutumin da muka ga yana banna a cikin al'umma a yi masa nasiha shi kadai ba tare da an zo an yi a gaban mutane faɗakar da wanda aka ga ya gafala wani zubi wata rana karantarwa da littafi wata rana karantarwa da takarda wata rana karantarwa da ka wata rana har a taɓa jikin wani in ya kai matsayin a taɓa jikinsa domin su hukumomi a cikin shari'ar mutunci, fa'idoji biyu suke da fa'ida ta farko suna hana wanda bai yi ba ya ce shi ma zai in aka yi ma wani hukunci wani ya gani in yana da niyyar wannan ballar to zai tsorata ya kauce ma wannan ballar sannan kuma in aka yi ma wanda ya yi hukuncin to wannan ya zama masa kafara ranar lahira Allah subhanahu ta'ala ba zai kama shi da azabar wannan zai da a duniya ba ma damar ya tuba bai sake yi sharafi na gaba ya zama wannan gyaran ya shafi kowa har a keɓanta wasu a bar wasu kar ya zama akwai 'ya'yan mowa wasu kuma su zama 'ya'yan bora a'a ya kasance kowa wannan gyara ya shafe shi sannan kuma kowa ya ba da gudunmuwarsa a cikin gyaran al'umma malamai su ba da gudunmuwarsu ta hanyar dagewa da zagewa da zaki zante su karantar da al'umma da kuma yi musu tarbiyya masu dukiya su taimaka da dukiyarsu su fitar da dukiyarsu su bada domin tabbatar kawo gyara a cikin al'umma hukuma ta ji tsoron Allah ta tabbatar da dokoki na alkhairi yan majalisu su je dokoki waɗanda suka shafi al'umma waɗanda za su zama musu alkhairi wanda suka dace da addininsu kuma suka dace da al'adunsu sannan kuma da zartar da waɗannan dokokin ba a rubuta su ba kawai a basu a cikin fayiloli iyaye su ma su dace wajen yin tarbiyyar ƴaƴayensu ta kuma sa ido ina suke ƴaƴayensu suke shiga ina suke fita sharaɗi na gaba na wannan gyara ƴan uwa dole ne ya kasance wannan gyaran ba aiki ba ne da za a yi sati ɗaya ko zaki biyu ko wata daya ko shekara daya ko shikenan sai a ce ai an gama ko ko a ce an gaji a'a za a ci gaba da yin ka har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai sa a ci nasara ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya tafi rayukan masu gyaran wasu kuma su ci gaba da yi domin cikin sunnar Allah subhanahu wata'ala wanda ya tabbatar da ita a ban banna da gyara haka suke jayayya da junan kuma haka za su ci gaba da har ranar tashin alkiyama tun daga shekan da annabi adamu ta'yan annabi adamu guda biyu mutumin kirki da mutumin banza ɗaya kashe ɗaya haka za a yi kai kowane annabi sai Allah madaukakin sarki ya ba shi wani lalatattun mutum wanda annabin nan zai kulla shi kuma zai fanci haka kowane malami a zamanin su sai ya samu ni shaytani wanda shi malamin zai kulla shi kuma shaytanin ya je warware haka za a yi kai har zuwa ranar tashin alkiyama dan uwa mu sani waɗanda za su gyara a cikin al'umma su ma suna da siffofi da yawa da ba a su masu kawo gyara a cikin al'umma mutane ne wanda suka kasance masu gaskiya a cikin niyoyinsu abinda suke faɗa ke cikin zuciyarsu Allah subhanahu wata'ala ya yi musu abban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai daga cikin mummunai akwai wasu mazaje waɗanda suka gaskata ma Allah subhanahu wa ta'ala alkawarin da suka yi tare da shi da cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki ya karɓi rayukan su ba su riga sun kai ga ci ba sai Allah madaukakin sarki ya karɓe su domin ya cika samun hakkan su a lahira a cikin su ko akwai waɗanda suna nan suna dako suna jiran sakamakon abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu kuma ba su canza ba ko da su ɗaya mutane ne waɗanda za su kasance sun san abin da ake ce ma gyara da kuma abin da gyara ba zai yi mace da shi domin wanda bai sani ba ba zai iya kawo gyara ba jahili ba zai iya kawo gyara a cikin al'umma ba domin shi makaho ne makaho baya jagorantar makaho wani mawaki yana faɗa yana cewa ko jahilai ba ta tune ba tun kafin su mutu kana ganin su jikunkuna ne amma a saman kaburbura su kafin su je kabari jikunkunan su riga sun shiga cikin kabari mutane ne waɗanda su kasance mutanen kirki akan kawunan su domin lalatacce baya kawo jara mutumin da ya zama ingantaccen mutum shine zai so wasu zama ingantacce ko da ya yi nufin ya zai kawo gyara, ba zai iya yi ba ya kai wanda kake son ka karantar da wani ka me yasa ba za ka fara da kanka ba sai wannan koyarwar ta zama ta amfana kana ta tuskanta ma mutane kana ce musu ku sha magani za ku sha magani zaza za ku warke amma kai ko baka da lafiya ga kanan kana ta nuna ma mutane cewa su shiryu amma kai hau ba ka kan hanyar shirya to ka fara da kanka ka hana ranka lalacewa idan ka hannu to daga nan sai ka zama mai hikima daga nan ne za a ka saurara abin da ka faɗi sannan a waraka da abin da ka faɗa na magani sannan ka ta yi amfani wallahi kada ka sake ana mutane yin wata dabi'a kai kuma a ga ka zo mata kana aikata wannan ɗabi'a. wannan sai ya zama aibi a gare ku mai girma in ka aikata haka waɗannan mutane masu kawo gyara a cikin al'umma dole ne su kasance sun siffanci da sifata ba sa tsoron zargin mai zargi ba sa jin tsoron wani zalunci da azzalimi ke musu. ‘Yan wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana yana cewa duk wanda ya ga mummunan abu a cikin to ya canza shi da hannunsa idan bai iya canzawa da hannu ba to ya canza shi da harshensa wato ya faɗa ya ce abu kaza ba daidai ba ne a yena ya bi hanyoyi da usulubai na kawo sauyi na hikima da ake wa'azi da su domin gyaruwa al'umma wanda duk bai iya waɗancan biyun ba to ya ji bakin ciki a cikin zuciyarsa yabi in ya ga ana banna kamar dutse shi za ta narke saboda bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan jin na ƙarshe shine mafi raunin imani in ka zama kana da shi babban malami fakihin wannan zamani al-allamatu al Allah ya fata mata yana cewa ya wajaba a sani cewa matakan kawo sauyi a cikin al'umma uku ne akwai yin da'awa kiran mutane da sanar da su akwai umarni akwai kuma canzawa sai ya ce da'awa tana kasancewa ne a hannun masu yin tafiya a masallatai da kuma dukkan wani waje da suka samu dama su tara mutane su bayyana musu sharri su ce a daina yi su bayyana musu alkhairi su ce a yi shi ko mai umarni shi ne wanda zai zo ya hana mutane ya umarce su ya ce ku aikata kaza ku bar abu kaza a ciki akwai kamar wani nau'i na shugabanci a tare da shi shi yasa malaman mu suke bambanta tsakanin al'amiru bin ma'ruf da al-muhtaj in an ce al-muqtasid wanda gwamnati ta kafa shi ta ba shi bindiga kamar yan sanda ta ce ku kawo sauyi a cikin al'umma shi ko al'adun bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar shine wanda ya sa kanshi dan sa kan to daga to ta shi duk ba gwamnati ke kafa al-allamatul ya yace shi ko mai sauyawa shine wanda zai sauya da hannunsa idan ya ga an yi a yi aka ki sai canza da hannunsa bayan umarni ko na hayi da yi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa ubangijin ka bai kasance mai halakar da wata alkarya ba da mutanen cikinta alhali mutanen cikinta suna kokarin kawo sauyi a cikinsu da wannan ne babban malamin tafsiri al'alamatul qurtubi ya sake ce mana ai Allah subhanahu wata'ala ba zai halakar da al'umma kawai saboda kafirci ba haske sun kara da banna so idan ka ga kafirci da shirka to a gefe kuma sai ka ga nau'uka na ɓanna kala kala to sai Allah kusa sarki ya amfani da wannan sai halakar da bakin wannan kamar yadda ya halakar da mutanen annabi shu'aibu alaihi salam saboda sauya ma'auni da suke yi ya halakar da mutanen annabi lutu saboda dakke ma maza da suke yi wannan kuma na nuna cewa ce. Allah subhanahu ta'ala na gaggawa halakar da al'umma ya ɗauko tushen su idan suka kasance masu sako sannan in shirka ce kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ninka musu azaba a lahira babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutane suka ga addalimi wato wanda yake banna suka ki kama hannunsu suka ki cewa ya bari to saura kiris Allah ya tare su da azaba gabaki daya da wanda yake yi da wanda baya yi tunda ya gani an yi shigo bai ce a daina yi ba kuma bai nuna damuwarsa ba kawai ana barna a cikin ungo ba abin da ya dame ka ana shaye-shaye ba ruwan kaki na kofar gidanka ma ake yi ana zinace-zinace a kofar gidanka a ungo ku ba ruwanka ba abin da ya dame ka masu ma kawo sauyi a cikin al'umma goma su kake yi sa mu kilo kake yi kana ɗaukar su wasu mutane ne waɗanda suke ɗan katsalanda shi yasa malaman mu suke da ka'ida suke cewa الله سبحانه وتعالى ينا على كده مثلا انت ستة كرتون هذا كشيء ما يمكن يصير اي نيجا وانا نيجا نيجا إذن عذاب تزور إن بان حنا واحد تخيضاء على كده أما الله سبحانه وتعالى بايا على مثلا كرتون ما تقوم به اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم إنا نسألك سؤال الراجلين اللهم اهدنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعقد الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون